العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم باب في الجنائز وأن بابي نمي بيانا أكن حكم صلى الجنائزة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومن كان دون ده كسانشي آخر كلامه كرشن مغانا لا إله إلا الله ya mumman kana da wanda ya kasance la ilaha illallah ahir kalamihi shine karshen magana ta sai kasance بو ya tsaya bakin nan bai ce da halal janna ba saboda bai da hadisi wanda ya kasance ya inganta wanda ta shirka ne akan cewa man kana ahiru kalamihi la ilaha illallah da halal janna amma kamar ishara na yi ga wannan hadisi wanda ya kasance a wannan hakimu ne sabu da ya rito shi da shi da abu da min ɗariƙi ne daga hanya ta wannan min ɗariƙi watan wannan hadisi na wanda ya kasance hakimin ne saburi da shi da abu da sun rito shi min ɗariƙi murata daga hanya ta murata alhadarami ya rota hadisi shi kuma watan daga wannan ma'azun na jabalin ma'azun da jabal shi kuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'azun da ma'azun da jabal yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man kana ahiru kalamihi la ilaha illallah da halal janna ga ku man kana ahiru kalamihi wanda kasance karshen magana sai la ilaha illallah da halal janna zai shiga aljanna wannan hadisi ya inganta daga mazo sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisi bai tare sharuɗa na Buhari ba don haka kasance Buhari bai kawo shi ba sannan kuma wannan akwai riwaya ta wannan akwai abin da an kawaito daga wannan Abu Zur'a akwai riwaya ta wannan Abu Hatimin Abu Hatimin Ar-Razi ya yi riwaya daga Abu Zur'a ta Ar-Razi Abu Zur'a ta Ar-Razi lokacin da ya kasance lamma da lokacin da ya kusan mutuwa ya kasance dukkanin ashabu almajirai ne suna zagaye da shi sai suka ce shikenan ai mai tarki ne a raqana mai la ilaha da suka ce haka nan sai fata zakaru sai sun ka kawo muzakara ga hadisin gani ma'azu na da sun ka ɗauko muzakara ta wannan hadisi na ma'azu na jabalin shikenan abu da shi na kwance cikin magagin mutuwa sai ya kamo hadisin ga da farko ne ɗauko na ne farko har ya kawo ƙarshen inadi. da kawo ina inadi amma azumin jibalin shikin ta ce ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana ahiru kalami la ilaha illallah ku tsaya bakin nan na rayuwa ta aje to wannan kaga hikima ce tunda shi Abu Zur'atul Razi an san muhaddisina bai yiwa muhaddisi ko shi na cikin magagin mutuwa a dauko magana hadisi da kama ba shikenan sai sharba kawai da sharba shikenan da kai ƙarshen la ilaha illallah ta rayuwa ta aje nan don shi kenan kaga wannan hadisi ya inganta bayan wannan kuma sai kasance shi Buhari rahimahullahu kamar hadisi mai bayani akan talqini bai tare sharuɗa ne ba bai cika sharuɗa ne ba don haka ga kasance wato bai kawo hadisin talqini ba amma shi mulma radiyallahu anhu ya rutu hadisin talqini min a ya rutu hadisin talqini min hadisi Abi Huraira ko min dari Abi Huraira daga hanya ta Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa laqinu mutakum ku nakalta wa mata tun kula ilaha illallah kenan kaga wannan a idan mutum ya kasance kusan aje rayuwa ta ta kusan ajewa ana ta mishi la ilaha illallah amma ba za a ce mishi qul la ilaha illallah ba iya ka kawai za a samu la ilaha illallah muhammadur rasulullah to lokacin da an ka wannan kalma an yi riga sharba shi kenan ba za a sake yi ba sai a jira in Allah ya tashi rayuwa ta aje wannan lokacin shikenan in kuma ta aje ba in an ka jima kuma a koma na mai wata wasu maluma sun ce a'a in dai har ya karbi wannan kalima in ba wata magana ya ba in yi zikiri ya ci gaba da zikira ba za a sake nakalta mishi ba amma in yi wata magana ta duniya to za a sake nakalta mishi amma in ya kasance ba magana duniya yayi ba to ba za a sake nakalta mishi wannan kalima ba sai a bar shi kawai tun da ya riga faɗe ta ta kasance kenan ahiru kalamihi ita ce ƙarshen magana ta yi to sai kuma akwai hadisi na wannan alawa hadarami akwai ruwaya wadda an kawo daga wannan alawa hadarami shi ma radiyallahu anhu shi ma akan la ilaha illallah mabtahul janna wanda ya kasance shi kuma bayani ne shi na tahi to shi na ce babun fil janaizi wa man kana ahira kalamihi la ilaha illallah wa man kana don da kasance ahir karshen kalamihi la ilaha illallah ko kuma ahiru an kananta man kana ahiru kalamihi la ilaha illallah sai shi kasance ahiru shine sunan kana jumla ta la ilaha illallah shine labarin kana in kuma an ka ce man kana la ilaha illallah ahira kalamihi sai shi kasance ahira innan shine sunan shine labarin kana shi kuma la ilaha illallah jumlan nan gaba ɗaya tace mota da to nan wai abinda annan lafzin ga la ilaha illallah aka nuhi man kana lafzu la ilaha illallah ahira kalamihi shine ƙarshen magana ce da halatin nan zai shiga aljanna wakila an kace li wahabi min munabbihin ga wahabu dan munabbihu alaysa la ilaha illallah miftahul janna shin la ilaha illallah ba ba ainihin mabudin aljanna bane qala ce bala la ilaha illallah miftahul janna mabudin aljanna ne walakin daga da laysa miftahun illa lahu asnanu babu dan makuli sai mai hakura idan ya kasance ga dan makuli bai da hakura ba dan makuli na cikakke ba yace fa in ji ita bai miftahin lahu asnanu in ka zo da dan makuli wanda ya kasance shi na da hakura masu ƙarfi masu kyawu wata halaka za a bude maka ka shiga wa illa in ya kasance ka zo da dan makuli amma wanda ya kasance dan makulin nan haƙura ne sun dallashe sun kakkare lam ta halaka ba a buɗe maka ba za ka shiga ba to wannan sai maluma suka ce to yanzu kuma gashi nan manzon Allah ce man kana ahiru kalamihi la ilaha illa da halal janna to kuma sannan nan gashi kuma shi wannan wahabun mun bihi radiyallahu anhu ya ce an ce mishi shi alaysa la ilaha allah la ilaha allah ta kasance mitafil janna ba qala bala haka nan na mitafil janna ce amma sai dai in ka zo da makulli mai haƙura za a buɗe maka ka shiga in ka zo da makulli da babu haƙura ba za a buɗe maka ba to nan maluma suka ce a'a ba ba za a buɗe maka ba za ka wahala sosai sosai in ka zo da makulli mai haƙura haƙura na wanda kasance masu kan hina sosai sosai to me akai han haƙura ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ka tsarkake niyyarka akan wannan kalmar da ka yi ka tsarkake zuciyarka da wannan kalma sannan kuma ka ci gaba da ayyuka na da'a ashe kenan kaga tsarkake niyya da ayyukan da'a wannan shine haƙura na wannan makulin in ya kasance kai kai kalmar shahada ka tsarkake zuciyarka bayan wannan kuma ka ayyukan da anka ci ayi na da'a to wannan kai kawa kawa makulinka ka haƙura masu kyawu haƙuran nan ya kasance masu ƙarfi na kenan da ka sadu ka buɗa za ka buɗe ka shiga an gane wannan ko to amma in ya kasance ka ce la ilaha illallah ka yi ihlasi ko kuma ka ce la ilaha illallah babu cikakken ihlasi ko kuma ka yi ilahi ka yi ilahi din amma kuma ba ihlasi ya kasance baka da ayyuka na kwarai to shikenan wannan ka zo da mai tawhul jannati amma kuma wanda ya kasance haƙura ne ba masu kaihi bane su dan dallashi idan idan abin haure na abin nan idan haure na dan makulli dallashe duk wanda kai sai ka wahala kware kware sannan ka shiga to nan dai maluma sun tafi akan cewa duk wanda ya kalima shahada da ihlasi zai shiga aljanna da gaugawa wanda ya kalima shahada da ihlasi bai yi ayyuka ne kware ba zai shiga aljanna amma bayan ya wahala حدثنا موسى بن اسماعيل هو تبوذكي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واسل على احد اما ارون بن an abi zarri radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi a cewa atani min rabbi wani manzo daga cikin manzanni na Allah na yazo inda nake maluma sun ce jibril ne fa ahbarani ya kwada mini aw qala bashar ni ko kuma ce min bushara fa ahbarani ya kwada mini annahu man mata min ummati duk wanda mutu daga cikin al'ummata la yushriku billahi shay'an bai tara Allah da kowa wajen bauta da halajen da zai shiga aljanna ko kuma abin da yace atani atin fa basharani ba fa ahbarani ba nan atani atin fa ahbarani atani atin fa basharani nan mai labari mai zuwa ya zo ya bani labari mai zuwa ya zo fa basharani min bushara duk wanda mutu daga cikin al'ummata in bai tara Allah da kowa wajen bauta ba zai shiga aljanna qultu nace in ji shi Abu Zarin Abu kultu sai nace manzon Allah wa in zina wa in sarqa ko da ko yayi zina yayi sata qala sai manzon Allah ce wa in zina wa in sarqa ko da yayi zina yayi sata zai shiga aljanna in dai ya kasance yace la ilaha illallah mata yan mutu la yushriku billahi shay'an bai tara Allah da kowa wajen bauta zai shiga aljanna amma bayan an yi mai hisabi bayan an yi mai hisabi sannan kuma bayan rajul mazalimi duk zalunci zaluncin da yi na wasu sai an yi hukunci tsakanin da bayi bayan yi hukunci tsakanin da bayi kuma duk abin da aikata na zalunci sai an amshe shi sannan shi shiga aljanna to bisa ga wannan sai maluma suka ce to ashe kenan bisa ga wannan ita dai kalmar shahada maluma sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya mutu bai tara Allah da kowa wajen bauta yayi kalmar shahada bai hada Allah da kowa wajen bauta ba to wannan zai shiga aljanna tabbas zai shiga aljanna bisa ga ijma'in maluma amma wanda ya kasance yana da ayyukan da ya aikata wanda ya kasance na sabo na ko zalunci zalunci to sai bayan ya yarda muzalimi ko kuma ba sai bayan har ya shiga wuta din sai bayan ya shiga wuta amma tabbas zai shiga aljanna saboda me Allah shi na cewa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda aikata aiki tamkacin azara na alheri zai gane shi a kenan nan kaga in ya mutu bai tara Allah da kowa wajen bauta ba amma kuma yayi ayyuka na zalunci zalunci da yawa amma kuma duk aikin ne babu shirka ciki to wannan zai shiga wuta in ya shiga wuta saboda yayi aikin kwarai ba a sakamakon aikin kwarai cikin gidan wuta ta gidan aljanna don haka Allah ya kwalin duk wanda aikata aiki na kwarai zai saka mishi da shi wallahi zai mu ahadan Allah bai zalunta kowa don haka ashe kenan duk wanda ya kasance yayi aiki na kwarai yayi duk wanda kasance kalmar shahada bayan ya kalmar shahada ya kasance bai tayar Allah da kowa wajen bauta ba to zai shiga aljanna wasu maluma sun fasara hadisi da wannan ba a'a da muddin ka ce la ilaha illallah ba kai shirka da ba kai shirka da Allah ba a'a zaka shiga aljanna babu hisabi ba shi ba nuhi ba wannan ba shi ha ba abinda amanuha nan ga lalle in ka ce la ilaha illallah zaka shiga aljanna in dai baka kare Allah da kowa jan bauta ba za ka shiga aljanna da ko bayan ka shiga wutana amma dai baka dawoma baka dawoma cikin wuta hmm ai mun wuce wannan <laughs> la shirku billahi shay'an muddin da kare Allah da kowa jan bauta ba wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka dakhala aljanna حدثنا عمرو بن حفص هو ابن جيات حدثنا أبي هو حفص بن جياس قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران عن شقيق هو ابن سلمى عن عبد الله رضي الله عنه ابن مبارك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce man mata shirku billahi shay'an da halan nara duk wanda ya mutu yana mai hada Allah da wani wajen bauta zai shiga wuta wa qultu abdullahi ibn mas'ud yace ni ko nake wa ana qultu ni cewa ana ne ko man mata la yushriku billahi shay'an da halal janna duk wanda ya mutu bai tara Allah da kowa wajen bauta ba zai shiga aljanna shi ko wannan shi Allah zami ashe kenan kaga duk wanda ya mutu babu shirka in ya mutu babu shirka hakika Allah zai saka mishi da aljanna da ita asaka muku jazaul ihsani hal jazaul ihsani illa al ihsan babul amri bi al janaiz babi mai bayani akan umurni da bi jana'iza bitti bayan jana'iz bi jana'iza shin ka ta baya tana gaba kana biya ko ko dai tana gaba kana biyar ta to nan Abu Hanifa radiyallahu anhu ya ta akan cewa tunda an kace nan ittiba'u jana'izi manzo Allah shi na bayani akan biyaggawa ashe kenan tana gaba kuna biyar ta sai kasance akwai hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya shiga gaban gawa Abubakar ya shiga gaban gawa Umar ya shiga gaban gawa Usman ya shiga gaban gawa wa halu majarra har zuwa ƙarshen shugabanni haka suka yi suna gaba gawa na biya saboda mai saboda masu ceto na mai ceto shi ka shiga gaba wanda ka jin tsoro shi ka tsaya baya mai ceto ne shi ko ya kasance shi na gaba babu al'amuri bi tibai janaiz haddathana abul walidi qala haddathana shuba an al ash'as huwa ibn abi al ash'as qala sami'tu naji muawiya ibn suwaid ibn muqarrin an al bara'i radiyallahu anhu qala amara nan nabiyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya hore mu bi sab'in da ababa guda bakwai wannan hana ya hane mu an sab'in daga ababa guda bakwai amara nan manzo Allah ya hore mu bi tibai jana'izi da rakiyar gawa idan aka yi sallah tare da kai kuma ka bi gawa in ka bi gawa kana da lada daidai girman dutsen Uhudu wa iyalatul marid manzo Allah ya hore mu kuma da zuwa gaida mara lafiya a zo a gaida mara lahiya musamman an ka ce dan uwan zumuntaka na ko kuma abokin ka na shi kasance kullun ka zo haka sai wani ya da ka ƙara ji wani yana da ka ƙara ji ya jikinka ka ji sauki eh na ji sauki saboda mara lahiya shi na sun mahu zuwa gaisai musamman an ka ce yan uwan zumunta ta na ko kuma abokanai na amma kuma ba kullun ba akwai wanda zuwa gare shi kullun na iya wahal da shi amma in ya kasance dan uwan zumunta na ko aboki zuwa ne na ɗabe mai kewa kullum in yayi ta zuwa yayi ta zuwa bai kosawa da shi amma in ya kasance kai ba aboki ne bane ko kuma kai ba abokin zumunta ta bane to kaka zo kullum kullum da in ka yo sai bayan sati guda sannan hakoma ko kuma sai bayan kwana uku sannan hakoma kuma in ka zo kaka dade zaune da zuwa in ka zamna ka gaida shi wani ka ƙara ce na ji dama sai ka tashi ka tafiyar ka saboda zaman na ya cuta mishi ba zai samu sakewa ba in kana kusa dan marar lafiya mahiwanci ba ba komai shi ka jin daɗi ba ya kai ki da shi ka jin daɗin ma haja tuwahin da aga jiki ne ya jin daɗin haka nan saboda tuwahin shi na jin zafin su kaga ga ka zaune sai shi damu shi na son shi dan wala amma bai samu walawa amma in ya kasance aboki ne na sai shi wala kusa gare shi ko dan wanzu mutane ba zai damu ba to wata ba'a jana'iz haka nan kuma wa'iyatul mariz riga da marar lafiya wa ijabatu da'i haka nan kuma da karba kiran mai kira ga irin walima ta anganci ko kuma walima ta an ganci wannan karɓa kiran ta wajibi na iyalatul marid shi kuma sunna na bebe jana'iza shi ma sunna ta sama zo sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ijabatu da'i karɓa mai kira ila walimatul ursi zuwa ga walima ta an ganci ko ila walimatul nikahi ko zuwa ga walima ta aure karɓa irin wannan kira shi ko wajibi na sannan kuma maluma sun ta akan cewa shi ma cin wannan abincin wajibi na amma in ya kasance ba azumi haka ba amma wasu malama sun tayi akan cewa ko baka azumi in dai ka zo wajen walima wa anta bil akal bil hiyari kana da zabi wajen ci ko rashin ci to shi dai halarta kira karba kirin walima wannan maluma sun ce wajibi na to me rage ga sauran ijabatu da'i kamar yanzu Allah misali irin karba kira na zanen suna ko kuma karɓa kira na wani biki ko karɓa kira na wani abu wanda mutum ya yi wanda ya kasance dai shi na son shiga jama'a sun halarta saboda samun farin daga irin wannan aikin da aikata to duk irin wannan dai a hasanun na abuna mai kyawu kuma in kai haka nan ka ƙara kyautar da dangantaka ka tsakanin wannan mutum din tsakanin ka da wannan mutum din wani sirrin mallumi haka nan kuma taimaka ma wanda ya kasance an ka zalunta in an ka zalunci mutum kuma wajibin ka naka taimaka mai gurgudun ikon ka taimaka mai ko da magana ko da aiki kana iya taimaka mai da magana ko kuma ka taimaka mishi da aiki in kana da ikon karɓar mai haƙi ne karɓar mai haƙi ne in baka da ikon karɓar mai haƙi ne ka yi magana inda in kai magana iya karɓar mishi haƙi ne wa ibrahim Qasami, haka nan kuma da barantar da rantsuwa shi kuma da barantar da rantsuwa shi ko wannan abu na mandubi na idan mutum ya kasance yi ma rantsuwa in yayi ma rantsuwa ka ta shi daga rantsuwar da yi ka ka sanya shi ka fara mutum na yana zaune bakin gida ko kuma ka cewa ne don Allah ina son ka zo gidana ka ci abinci sai ka cewa ne ba ka ce wallahi to sai ka zo wallahi sai ka zo ka ci abinci gidana to nan mandubi na kada ka sa shi ka fara in ya kasance zuwan ba zai wahal da kai ba in kuma zuwan na wahal da kai ka sanya shi ka fara baka da laifi mandubi dai na kawai ka karba ma kada ka sa shi ka fara ba wajibi bane sannan kuma watan ba sunna ce mu akada ba wa ibrahim al-qasami banan tadda ainihin rantsuwan mai rantsuwa wa raddi salami haka nan shi ma mai da sallama wajibi na wannan jumhurin maluma sun ta akan cewa mai da sallama wajibi na bisa gare shi imamu na malik yatahi bisa gare shi shafi yatahi amma a wajibi na mai da sallama wujubu sunani wajibi ne sunna amma ainihin shi abu hanifa a mai da sallama wajibi farlu kifaya ne wasu tsoke mu wasu wannan shi a kaulin imamu na malik shi a kaulin na imamu shafi'i amma shi abu hanifa ce mai da sallama kullu ainin na ga kowane mutum ashe idan muka idan mutum ɗaya biyo nan ga muna nan zaune kamar jin mu goma yace assalamu alaikum ga abu hanifa wajibi na kowane mutum yake mishi amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko kuma amin wa alaikum assalam faqat ga abu hanifa wajibi na amma ga malikun anas radiyallahu anhu da shafi'i wannan farko kifaya ce idan kuna zaune wajen ku goma mutum guda ya biyo muku sallama in ya zo muku sallama nan gudan ku ce amin wa alaikum salamu shikenan an dauki farko kifaya ya isa masoran jama'a an gane wannan ko to amma ko maluma ta da haka sun kace abinda an mahi gudun danko na zumunci da aminci idan mutum ya biyo ce assalamu alaikum shina ci kadai gaba ɗaya ku ce amin wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zai hijin daɗi ga rayuwa ta amma akwai kuma inda maluma sun ce wajibi na ku amsa mai gaba ɗaya kamar yanzu kuna cikin daji ko biyar zamne ko kuma ko uku zamne ko ko biyu zamne sai wani mutum guda biyu tare da ku ya ce assalamu alaikum gudan ku an sami sallama su rabu su an sami sallama ba zai wuce shi na ɗaya ga rayuwa ta yi amma duk wanda shi ka jin tsoron ku gane ku tarshe ya biyo ce assalamu alaikum cikin daji kun ka ce mai amin wa alaikum assalamu in ya wuce bai wai guba bai tunanin komai saboda ya samu aminci cikakke gare ku to maluma suka ce in ya kasance cikin daji na kuma wajibi na amsa sallama sannan daga cikin wajibin amsa sallama nan nan ga ko kuma zama da farlu kifaya nan nan ga ashe kenan in kana kai da yan mutai ma sallama wajibi na ka amsa nan baka da wanda ka mai ma baka da wanda ya kasance mai mai ma ga amsa wannan sallama din ashe wajibi na ka amsa wannan sallama din to bisa ga sai maluma suka ce to irin mai bara har kaza kuwa ya ce assalamu alaikum ko kuma irin yaro karami mai ce assalamu alaikum shin wajibi ne ka amsa mai ko baka ka amsa mai an ce babu wajibci ga amsa ma amsa sallama almajiri dan shi almajiri bara na shi kai ya to ce assalamu alaikum da ya ce assalamu alaikum da ya ce bayan Allah bayan Allah sadaka duk guda ne ba sai ka amsa mishi ba haka nan ma yaro karami babu wajen ce an sami sallama amma dai wanda ya kasance baligi na mukallafi wajibin ka ka amsa mishi sallama to sai irin zuwa harama. zuwa harama ka in tayi maka sallama zaka amsa mata wanda kuma zuwa harama ba in tayi ma sallama in ka san tsohuwa ce wanda kasance ta wuce a shawata babu komai in ka amsa mata amma in ya kasance wadda ake shawa ce wasu maluma sun ce maka ruhi na amsa mata sallama wasu maluma kuma sun ce haram ne amma dai fara mata sallama ba a yi wadda kasance budurwa ce ba ha ganin ta kace mata assalamu alaikum kuma in tayi ma sallama ba dole na ka amsa ba saboda amsa wani abu na iya shigowa ciki sai tambaya ta addini in tambaya ce ta addini ta ce ma hukuma kaza wannan wajibin ka naka ce mata hukuma kaza kaza sami a watan mitil adis haka nan kuma da addu'a ga wanda ya tashewa wanda ya tashewa in yace alhamdulillah sannan kuma an so mandubi dubi naka ce ya lahu kai mai wannan addu'a din wata mikil adis sai mi wani hana an aniyati zahabi sannan kuma zon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu an aniyati zahabi an aniyati filla daga cin abinci cikin makaikai na azurfa ko shan abin sha cikin makaikai na azurfa manzon Allah ya hane mu akan shan abin sha ko cin abinci cikin makaikai na azurfa kamar kamar kohin zinari ko kuma kwano zinari ba a shan ruwa ba a shan wani abin shaka ga kohi na azurfa hakanan kuma ba za a ci abinci ba cikin kohi na azurfa ko kuma kohi na zinari duk wannan haramna da azurfa da zinari duk guda ne dukkanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta amma akwai inda manzon Allah ke cewa wanda ke sha min aniyatiz zahabi inna ma yajjuru fi batnihi da jahannama wutar jahannama ta shika kwankwada mu shika kwankwada cikin cikin shi wa hatal zahabi haka nan kuma wanzo sallallahu alaihi wasallam ya hane mu akan zobe na azurfa haram na mai zobe na azurfa ashe kenan muna nami haram haram ne mai zobe na zinari wa hatimul zahabi haka nan kuma manzo Allah ya hane mu akan zobe na zinari ashe akwai halaccin ai zobe na azurfa shi ma amma da kasance ka shigo ta madirhami biyu muna zobe na azurfa amma wanda bai gota ma dirhami biyu ba wanda kasance nauyi na iyakan nauyi ne na dirhami biyu sannan kuma mutahidan a sanya shi ga yatsa ɗaya ka a tana dirhami dunan a tana dirhami dunan kuma ko da na dirhami buza kai ba ka sa a kera ma zobe na dirhami guda guda ka sa guda biyu maluma kuma sun hana sa zobe biyu ga hannu ga yatsa ɗaya kuma wannan haram ne saboda ya koma irin ƙawon mata don haka maluma suka ce ko da dai zobe za a yi sai dai a sa ga yatsa ɗaya shi ma na azurfa kuma ka shigo ta dirhami biyu mutahidan shi kasance kuma ya ta, kai ya kasance a sana dirhami ɗaya nan a sana dirhami ɗaya nan ko kuma a sana dirhami biyu nan a sana dirhami biyu nan ko haka nan an kai an yi haram saboda ya koma cikin irin kawata mata wasu kuma luma sun karhanta sun karhanta sa zobe biyu da yatsoci guda biyu wal hariri haka nan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya hane mu akan tuwahi na alhariri haram na musa tuwahi alhariri mu maza wadi baji haka nan har na musa tuwahi na alhariri wanda ake kira dibaji akwai alhariru wanda ya kasance tsintsan alhariri na akwai addibaju shi ma alhariri na wanda ya kasance tsintsan alhariri na ana ce mishi dibaji wal hakanan haka nan kuma akwai alhariri wanda ya kasance daga saƙa ne wannan za a saƙa shi in an ka saƙa wannan sai a ce wannan saƙa ta dibaji ce amma alhariri na suna ce mishi halisul hariri farantacce alhariri wal qati haka nan kuma manzon Allah ya hane mu sanya tuwahi na alhariri wanda ya kasance su kuma aka yi amma kuma aka sanya musu aka yi musu kawa da wasu duwatsu hakan ga alhariri da an kawa kawa da duwatsu shi ma an hana a sanya shi wal istabraqi haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana muna sanya tuwahi na alhariri mai kabri al istabraqu galizul hariri alhariri mai kauri shi ake ce ma al'istabraku manzo Allah ya hane mu sa wa'annan amma duk wa'annan ga maza sun ka haramta ban daga mata sanin duk abin da mun kalli saho nan ga in dai an ka hidda anatul filla wa anatul zahabi su ina kawai sun ka haramta ga maza da mata wannan umuman na amma duk sonan wa'annan ga maza suka haramta ba su haramta ga mata ba mace in tana iyawa koda koda ko da takalmin zinari za ta samu ta sanya takalma na zinari haka nan kuma tana isa tuwa shi na alhariri tsintsa ta yi kawa da shi babu komi amma su ma maza akwai inda an kai da su yi kawa da tuwahi na alhariri kamar wajen yaƙi wajen jihadi an yarda da in za kana wurin jihadi ka ɗunka tuwahi na alhariri ka sa ka zo yaƙi da su sannan kuma irin mu da rashin lahiya ta ƙazuwa mai rashin lahiya ta ƙazuwa kuma ya samu sanya ya tuwahi alhariri saboda alhariri shi na maganin hikka shi na maganin ƙazuwa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada Zubairu da wasu sahabbai husa saboda suna ciwo na kalwa ya yadda akan husatuwa ne na hadisi saboda su yi wannan magani din to nan ɗan mun kadiba ya ce ya hane mu akan abu bakwai amma kuma an ka kididdiga za mu samu abu shidda na annan ga <coughs> ko a yace wani hana an ta filla wa zahabi wal hariri wa dibaji wal qasiyi wal istawraki shidda kenan ko ka gana sura daya to ga ta riwaya manzo Allah ya hane mu nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rukubil mayatir manzo Allah ya hane mu akan hawan mayatir su kuma kamar kahu wanda aka azawa turji wanda aka azawa ga doki ko wanda aka azawa ga raƙumi sai a taho a samu a samu alhariri mai kyau a take shi shi kamar shi kasance shi aka azabi ka gare shi zaka zama ko manzo Allah ya hane mu akan wannan ashe kenan kaga shi alhariri ba a sanya shi ba a zama ta gare shi حدثنا محمد حدثنا محمد هو ابن حياء الزهدي قال قال حدثنا عمرو ديدا متكو حدثنا محمد حدثنا عمرو بن ابي سلمى عن الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما زون الله يقول شنا cewa haqqul muslimi alal muslimi alhakin musulmi wanda ke ya wajaba akan musulmi ko kuma alhakin musulmi wanda ya wajaba akan musulmi da ko wajibi ko mustahabi ko mandubi hamsun guda biyan ne raddu salami mai da sallama wannan mai bayani akan fardu kifaya ce wai yasul maridi da gaida mara lahiya wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wata bawal janaizi da bibiyar janaiza da ke janaiza sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ijabatu da'awati karba kira na an ganci ko abin da ya kama da wannan wannan wajibi na ga duk wanda an ka kira wa tashmitul adisi hakan nan addu'a ga wanda aka shewa shi ko mandubi na tabahu abdurrazzaqi abdurrazzaqi abdurrazzaqi ibn hammamin taba ya bi amrun abi salamata qala ci ahbara nama amrun ahbara nama amru ibn shahabin kenan kaga wannan amrun abi salamata an al awzai qala ahbarani ibn shahabin nan kuma abdurrazzaqi ibn muhammamin abdurrazzaqi ibn hammamin qala ahbara nama amarun ma'amarin kenan anwa ma'amarun rashidin an ibn shahabin ya bi wannan amrun abi salamata daidai muke ko warawahu salamatu an uqailin warawahu salamatu nu rauhin salamatu ibn rawihin ya rawaito wannan hadisin an uqailin shi ma daga uqailun abi halidin a uqailun halidin al'aili shi ma ya rawaito wannan hadisi daga wa daga ibn shahabi kenan radiyallahu anhu ashe kenan kaga ibn shahabin shina da auza'i shina da shina da auza'i shina da ma'amarun shina da uqailun dukkanin wadanga dukkanin su ayyul shahabin da ibn shahabin radiyallahu anhu babu duhuli alal mayyit ba'da al-maut idza udrija fi akfanihi babu duhuli alal mayyit ba'da al-maut ko lokaci yayi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam diban misbahu rawi waƙatu sama’i wa ta hamuli wata hadoro sigaru fi majalisi ƙira a tilhadisi wanna fa’isi wa man wafa ta mizuhu fa sami’u wa laisa fi ta hadisi ba a domani’u ya buda obi sama’i min shiyohi biladihi min hun’olin rusuhi wa ba da hum yar halulila a liwabilin wata lizattin ɗari sami ito lil'ila'i ma a haddasa ni ƙara'atu lil'ƙari ma a habara ni waljan umu a ƙuri alaihi wa ana azma'u lissami ikul wa an ijazatin ka za a jazana ka taba au shafa hani أرفعها ما قارن مون ولا وأشرتها لا هوى إلا بإلا وللوصية وللإعلام وللوجادة لدى الأعلام takarda ta kare kun yi kaɗan na waƙatu sama'i wata sigaru fi majalisi ƙira'atul hadisi waqatu sama'i lokacin karatun hadisi wa tahammulu lokacin dauko hadisi wanda lokaci na kamata a dauko hadisi kuma a karanto shi waqatu sama'il hadisi wa waqatu tahammulihi duk guda ne don haka ce wata haduru sigaru as-sigaru an yar kanana wata haduru suna halarta fi majalisi qira'atul hadisi ga makarantun ne wanda ake karatun hadisi yaro dan karme na zuwa inda aka karatun hadisi in an ka faɗa ma kowa sai a kai gare shi a ce wannan hushiko mi za a gama sai a ce a gama mai hadisi guda ko hadisi biyu kamar yanzu irin su wannan sufyanu ibnu uyaynata tun shi na ɗan ƙadamin yaro da shekara hudu ya fara zuwa karatun hadisi tun shi da kunne shi da yan kunne ga kunne ne saboda su laraba suna sa yan kunne kuma suna kitso shi da tsoraye ne da yan kunne ne haka ka zuwa cikin da tijin da shi zamna ya kasance ma malami ne in ya shigo sai ya ce ku matsa ma yaro ga dattijo ya samu inda ya zauna a matsa ma yaro tv shi ma ya samu inda ya zauna saboda duk abin da an ka hudi zai tsari shi da shekarar nan hudu har da shi alkur'ani yanu yana <laughs> amma tare da hakan ga 'yan an kace malikun da su sai ce a wannan ai na jamuna ai shi tauraro na ne ce ai shi ba wannan ba a jarishi haka shi cewa lokacin da shi na madina ya riga malikun anasin rasuwa shi makka an ka ce bawa malikun alfin sai ce mata wallahi amirin muminina ya ce mata wallahi imamun musulmina wallahi sarkin musulmi na jama'a musulmi shi kenan kuma ya cika to shi na ce wata hadurus sigaru ana ka in yari kankana fi majalisa kira'atul hadisi wurin karatun hadisi to da shekara nawa mataya sai ku sama'u sagiri mun karanta cikin sahihul buhari wannan fa'isi haka nan kuma ana halartar da yan yare ƙanana wurin na fa'isul ulumi shar'iyya duk inda aka karatu ilmin muka ingantattu masu muhimmanci na shari'a kuma ana kai in yari kankana wurin nan domin su yi karatu ka kamar irin haddar alqur'ani da irin haddar hadisi duk ana kai in yari kankana to me abu gudun shekarun da aka kai su wasu maluma sun ce shekara biyar wasu maluma sun ce shekara goma wasu maluma sun ce shekara ashirin wasu maluma sun ce sai mai shekara arba'in shi aka fara kai akwai wasu kake sai sha biyar in mutum kai shekara arba'in shi shi kenan ko mm. amma dai maluma sun yi akan saɓani amma dai ƙarshen ta abinda maluma sun ka cimma matsaya su ahmadu na hanbalin radiyallahu anhu sun ka ce latinna lil hamli babu shekarun ɗaukar hadisi bal lil mu'tabaru ta sabiyyi za a za a kiyaye kawai da tantancewa yaro idan aka yaro wajen karatun hadisi za a diba a tantancewa ta yi dan za a samu yaro mai shekara biyar shi na iya abubuwa a samu mai shekara goma amma bai tsare komi don haka shi kenan ba a cewa sai mai shekara biyar ba a cewa sai mai shekara goma amma dai jumhurin maluma ko jillin maluma sun iyakance shekara biyar saboda da suna Muhammadu bin Rabi radiyallahu anhu ya tantance da zo manzo Allah gidansu aka ɗebo ruwa cikin rijiyar gidansu manzo Allah ya sha ya watsa mai ga huska yace laqa aqaltu majjatan majjaha ala wajhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ina iya tsare watan ruwan da mazun Allah ya watsa min ga huska wanda an ka ɗebo daga wasa kinarije cikin gidanmu to wannan an ce lokacin na shan shekara biyar to bisa ga haka nan suka ce to gwargwado dai abin da agwargwadon kai yaro wajen karatu shi kasance mai shekara biyar in shan shekara biyar aka kai shi shikenan ya isa shi ɗauki hadisi amma lokacin karantar da hadisi fa nan lokacin karɓo shi na to lokacin ba sai fa sai mutum ya balaga saboda shaidata ba a karɓi shaida sai ga baligi don haka idan yaro ya karɓi hadisi yaro na iya tahiya shi yaro na iya ɗaukar labari shi na ƙaramin yaro to amma bai ba da shaida abin nan sai in ya balaga idan wani abu ya faru gaba ga wasu yara suka jo da abin nan ya faru aka zo neman shaida ba ka da shaida sai in yara kankana to in kace da wani da wani a shaiduna su kuma sun tsare abin sun kace lallai haƙiƙa haka na gaba gare mu wani ba wani kaza ko kuma gaba gare mu wani ya ce mu wani kaza to sai a ce shikenan ka aje shaida ka in sun balaga su zo su ba da shaida to don haka ashe kenan kaga yaro karami shi na dauko hadisi in ya dauko hadisi shi na karamin yaro bai karanta da hadisin nan sai in ya balaga yace wa man wafa tamyizuhu wa man duk wanda ya kasance tamyizuhu tantancewa tai fawa tan yace kamar aka ce tamyizu wa abinda maluma ke ce tamyizi fahamu maqasidul uqala'i fahimtu manuhohin masu hankali cikin maganar su shi aka ce tamyizi inda yaro na gane manhohi na masu hankali cikin maganganunsu to wannan shi aka ce mai tamyizi abinda aka ce ma fahimu maqasid da uqala'i kamar yanzu alal ka ga yaro ka ce mai kai me sunan ka sai ya ce sunana Muhammadu dan wa hake sai ya ce dan Abdullahi wace shi ya hake sai ya ce kohari niki? me sunan mahaifiyarka ka ce Aminatu ko kuma ya ce Bilqisu an kiyaye ko to kaga wannan yan kadiba shina fahimtar maganar masu hankali cikin maganarsu. to irin wannan shi aka ce mitamizi iri ne aka kai makaranta iri ne aka sawa makaranta allo kuma iri ne aka kai makaranta ta ɗauka hadisi to shi na ce wa mamma fatan mizuhu wanda kasance tamizi ne ya cika fatami'un wannan ana ce mishi mai sauraron hadisi wala yasa fitta hadisi ba'du mani'un mani'un mai hani wala yasa bai zama fita hadisi ga karantarwa ta ba bayan ya balaga to nan idan ka zo ɗaukar hadisi ya za ka yi cikin garinku akwai manya-manyan maluma daban-daban daban-daban wadda suna karanta suwa ta hadisi suna karanta da ilmu na hadisi daban-daban to shi na ce yabda ubi sama'i min shiyuhi biladihi yabda zai fara min sama'i da gaji na shiyuhi maluma na biladihi garuruwa ne minhum daga cikin su ulul rusuhi masu tabbataccen ilimi sanadan wa matanan wa ilman wa wara'an shi kasance shi karatu wanda kasance suna da isnadi mai ƙarfi san suna sun san matani cikakken sani bayan wannan ko suna cikakken ilmi sannan kuma ga tsantseni to irin su zai kamata a zo a karatu gare su saboda kai karatu ga tsoron Allah in kai karatu ga mai jin tsoron Allah sai shi kasance ka karu da abubu ka karu da karatu sannan kuma ka koyi tarbiyya shi na ce wabadahum bayan duk ka kare da mutanen garin ku ashe kenan baka tashi ka yi hila ka bar garin ku ka tafi wani garin zuwa neman ilimi muddan cikin garin ku akwai masu ikrantar da kai to sai ka kare dukkanin malumman cikin garin ku gaba ɗayan ka kare da su sannan ka tashi zuwa rihila duk magabata haka suka yi ka'ida ce in ka kakkaɓe maluma na garin ku gaba ɗaya duk wanda an ka ce malami na babba wanda ya kasance mai yawan shekaru ka fara da shi saboda ilimi shi ka zafin wucewa in akwai yan yaro inda kasance masu shekaru kusa kusa kakka fara da su ka zo ga masu yawan shekaru ka fara gudun kasu su wuce baka samu komi gare su ba to in ka kai su sunan hukumu ga yan yaro su kuma inda kasance kila wasu suwarin ka na wasu su kasa suke gare ka kai ga malumman ka kai ga warin ka kai ga na kasa gare ka haka buhari ya ce ce mutum bai zama malami mai cikakken ilimi sai ka san ilimin malumman ka ka yi karatu ga warinka ka yi karatu ga na ƙasa gare ka in yi kai ilimin malumanka in ka karanci ilimin malumanka <clears throat> ka ga kusan duk abin da an na saman ka san shi ka san fasahohinsu ka san kasan ka san kuma ainihin muƙasiruhu in ka ƙare da waɗannan sunan hakomu ka yi ga warinka saboda mi kullum in ka zama da wani sai ka ƙaru da shi abin da kila kai baka da kowa akwai bai wadda Allah mai wadda bai ba wani ba a kenan kaga in ka karu in ka in ka karu da malumanka so ka karuwa za kai sannan shi kuma wani ka sai ku kara ma juna sani wanda a kasa gare ka shi kuma ya taso ba da tana zaburowa ke da akwai wani abu wanda hango wanda baka hango ba sai ka karo da shi ga wannan abin yace wa hun baya ga wannan in ka kare da malumman garin ku kamo da wannan yayi da radiyallahu anhu lokacin da kare daga dukkanin maluma wanda a cikin makka ya kare da hijaz gaba dai bai da inda zai na shekaratu kuma gashi bai wuce shekara 20 da wani abu ba duk gaba ɗaya ya kammala komi da komi bayan ya zauna cikin laraba ya zauna cikin huzail ya zauna cikin hawazuna ya zauna cikin tamimu ya zauna cikin duk gaba ɗaya ya ce duk ayyamul arabi gaba ɗaya duk tarihin larabawa gaba ɗaya ya san shiga kai ne ciki sannan ya ce na zauna da su cikin ruwa na zauna da su cikin tudu na zauna da su babu inda ba zauna da larabawa ba don hakan ga babu wata luga ta larabawa da shafi'i bai sani ba shi da kusan shekara goma sha biyar ƙayar da luga gaba ɗaya ko da kai shekara kusan 20 zuwa 22 ya ƙara da karatun duniya gaba ɗai ya san ƙur'ani cikakken sani ya san shi da mansuhi cikakken sani ya taho ya zauna sai da zama sai dan wani ce mishi to kana hada saura yace sai ya hasala yace ya zaka ce ina saura kuma wa'ad saura yace akwai alimul madina yace akwai imamu darul hijra yi shi sai ce alimul madina ce eh. eh shi ce lalle kana da saura har yanzu kana sauran aiki gaban ka duk abin da kai in baka zo can ba ba ka da aiki ba shi sai ce to kai fa sabilu ilaihi ya zan zo gare shi ce to lalle hakika taro ya yawa yanzu sai an rubuta takarda ana son karatu gare shi yace to zan yace sai ka bi sarkin makka ya nemi sarkin makka shi rubuta mai takarda zuwa ga sarkin madina daga sarkin makka zuwa ga sarkin madina sarkin madina shi kuma an ka kai mai takarda cewa shi aika shi ga yaro na an turo shi na son shi karatu ga malikun ansin shi kai shi inda malikun ansin shi karatu sai ya karanta takarda ya shu ya ce wa aiko kai ce sarkin makka ya ce zuwa gare ni ce zuwa gare ka ya ce da ne ce min in zo maka shi na kira na ya yi min sauki akan zuwa gidan malikun ansin saboda ba a samun gani ne gashi har cikin birnin madina wanda ya kasance shine gwamna na madina yace wallahi da ya ce shina kira na makka da yayi min sauki akan hice sai na zo gidan malikun asunna kame ta kaddaga amma tunda shugaba na ɗa'a za a yi mishi yasa shi gaba sun ka tafi ko da an ka zo an tashi da karatu imam malik ya shige dillahu anhu ya zo ce a faɗa mai ga sarkin ga sarkin ga sarkin madina mai sallama amirul madina mai sallama sace to a faɗa mishi in ziyara ya taho yanzu ba lokacin ziyara bane in kuma karatu ya taho an tashi da makaranta aka zo aka faɗa mai aka zo aka faɗa mai haka sai shu yace ku faɗa mishi sarkin makka ya aiko ne da takarda zuwa gare shi shikenan buwa ta koma ta faɗa mai cewa yace sarkin makka ya aiko shi takarda zuwa gare ka sako na yace shi na zamne dai da shi da shi shafi yace ni dai ina zamne ina kallon iko Allah yace can sai ita wannan buwa ta hito da duma sai ta adada duma babba ta koma cikin gida ta ɗauka kujera ta azar da duman ana nan sai da an kaje ma kwarai can sannan sai imamu ya tura jallahu anhu ya hito sai dona rika kujera ga sarkin madina zaune ƙasa ga shafi'i zaune ƙasa ta ce mi a da kai ta ɗauko takarda ce sarkin makka ya aiko ya takarda zuwa gare ka ga yaro na ce a kawo ma sai miƙa mi takarda ya buɗe takarda karanta ya shu sace shi kuma ilmi sai ya shi kuma ilmi har ya kai ga sai an rubuta takarda da wani gari zuwa ga wani shugaba zuwa ga wani shugaba sannan kuma a kawo ga malami shi kenan sai na takarda sai ya jefa ta kan gehe ne sai sai shi sarki makka sarki mai ce to imamu ina ban kwana ce to shi kenan nagode ya bar mai shafi'i nan shafi'i yayi shu da yake mutsalibi na ba shi na mai fasaha ne sai ya ce imamu ce yace ana mutalibiyun to in an kace mutun sharifi na shi girmama shi da cewa haka nan sai hakan ga yayi mai gura gura da idanu sai ce anta mutalibi yace ana mutalibiyun sai ce me sunanka sai ce ilmi muhammadu ibn idris ash-shafi'i al mutalibi sai dibe shi kur sai ce ita killaha ka ji tsoron Allah sai ya kowanne laka amuran azimin yace zaka za ka samu wani al'amari babba wata rana za ka zama wani abu amma ka sa tsoron Allah gaba ya ce wallahi karon harko abin da harshe ne kenan ban ko san ina kawai da ni kai ba to kun gana ya kare da kowa bai da sauran da zai karatu gare shi an ce da ya zo ya karanci mu a ko cikin kwana arba'in dan kahin shi zo da ce mai to ya ba dama ya zo shi sa karatu an ce cikin dare guda ta haddace hada malik cikin dare guda da farkon mu hada ƙarshe ne haddace shi cikin dare guda ya haddace hada sannan ya zo karanta shi ga malikun annabi ya zo ce an ka fara karatu shi na karantawa shi na karantawa shi na karantawa ya ce in ga so mu kosa sai in tsaya sai ce ci gaba ya ce sai da an kare shi ce to littafin da mun ka yi littafin da mun ka yi shekara arba'in muna rubutu ka karance cikin kwana arba'in hmm, ya ce mi yi karamcin ganewa ka ga wannan littafi to mu dai takaita bayan ya karanci mu a da malik masu cewa imama malik kawai bai rubuta komai mu a da ba sai da shekara goma sha biyar da maliku sai shi na karatu bayan ya karanci mu da cikin kwana 40 shekara ta goma sha biyar tare da malikun anasin dare da rana sha zaune wuri ne cikin ya kare da kowa fa to mina na sha karatu <laughs> to shi ne cewa ba adahun bayan wa'annan in ka kare da wa'annan yarhalu sai shi zabura in ya kare da malumma cikin gari ne yarhalu sai shi zabura lil aqdari zuwa ga sauran garuruwa liwabilin in ya zo ya samu babban hadarin shi zaka gare shi shi sha wa dalli in kuma samu ya hishi tsaya hisha shi dai mai amanu hatai hala kauni hi zattim darin shi dai abin so kishirwa shi kaji shi so ya samu ruwa hisha in yi ko babban malami hisab kuma kun huta hisha in ya samu karmi malami kai ce wannan karmi na banyi gare shi zaka samu wani abu ga karmi abin da ka samu ga babba ba saboda ruwan sama ayi aka fara ba bayan yi shi sannan mi sannan ruwa masu ƙarfi ko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abi babu gwaitul ihwani isbatu ru'yatillahi الله تعالى للمؤمنين في isbatu tabbatuwar ru'yatillahi ganin Allah ta'ala ya dauhaka lil للمؤمنين fil jannati cikin gidan aljanna qauluhu ta'ala wujuhun yawma idhin nadiratun wujuhun wasu yawma idhin wannan ranar nadiratun masu farin ciki na saboda abin da ke haduwa da su watan na haske da kuma za su haɗu da wani abu na fari da haske ga hasken huska ga farin huska wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira sannan kuma nadiratun ila rabbiha mai ganin Allah tana ranar alƙiyoma wa qala ibn hajar fil fatahi ibn hajar yace cikin fatahul bari a haraja abdun hudai a haraja abdun humaydin a haraja abdun humaydin wa tirmidhi wa tabrani wa garuhun da wanin su wa sahahu al hakimu min dariqi saurin abi fahisata abi abi fahinata ko min ɗariƙi saurin ni abi fahina a nemin umar annan nabiyyi sallallahu alaihi sallama ƙala inna adana ahalar jannati manzilatan inna adana ahalar jannati mahi ƙarmacin yan aljanna manzilatan masarki liman yanzu rufi Hi, alfa sanatin wanda ka dibin iyakan mulkin gida ne tahiyar shekara ta dubu wanda ha ganin iyakan mulkin gida ne tahiyar shekara dubu shi a faɗin gida ne guda to wannan kuma shi adana adana ahlul jannati manzilatan wannan shi an mahe karamcin yan aljanna ga gida wannan shi a karamin gidan yan aljanna inna allaha ala kulli shay'in qadir wa inna abla lahum haqiqa wanda an mahihicin su manzilatan ga masauki liman yanzuru fi wajhi rabbih azza wa jalla fi kull fi kulli yawmin marratayn wanda kasance shi kuma shi a ala wanda kullun shi na ganin zatin Allah so biyu saboda ganin zatin Allah ya yi da daɗi kullum zai ga Allah so ƙala ya ce sun matala nan manzon Allah ya karanci wujuhun yawma idan nadiratun ƙalal bai dawi ƙala ce bil bayadi nadiratun bil bayali da fari wasa fa'ida haske ila rabbiha nadiratun ƙala tanzuru kulla yawmin wajhallahi kullun za ta ga tanzuru za ta dibe kulla yawmin kowace rana za ta dibe fi lahi ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala kullum za zata ga zati ne Allah wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadiratun tanzuru kulla yawmin fi lahi subhanahu wataala wa qala ibn hajar fil fatahi malan yace cikin fatahul bari wa mana jumhurul mu'tazilati jumhurul mu'tazilawa sun hana min ru'yata daga ganin Allah mutamassikina bi anna min shartil mar'i mutamassikina suna masu riko bi anna min shar'il mar'i haqiqa shar'in abin gani an ya kona shi kasance fi jihatin cikin jiha wallahu munazzahu an jihati wal kayfiyati Allah kuma ya ku daga jiha da kayfiya don haka sun kace ba a ganin Allah ranar alkiyoma saboda daga cikin shar'in abin da ake gani za a gane shi cikin jiha to kuma Allah bai da jiha to ashe tunda bai jiha kenan za a gane shi ya kana cikin jiha za a ga abin da bai cikin jiha sun kace wannan ba zai yi ba to shine sun masa annan kala shi ibnu hajarin yace ba da kalamin baya magana mai tsawo wa qad ibnu battalin wa qala ibnu battalin ibnu battalin yace zahaba ahlus sunna ma sunna sun tahi wajen hurul wajen hurul a'immati wajen hurul ummati da jumhurin al'umma ila jawazi ru'yatillahi fil akhirati akan halaccin ganin Allah ranar alqiyama wa mana'ahu ala hawarij wal mu'tazilatu ala hawarij yan shi'a sun ce ba a ganin Allah ranar alqiyama wal mu'tazilatu da wasu daga cikin mu'tazilawa wa ba'd murji'ati da kuma wasu sashe daga cikin murji'awa wa'anda ke cewa in kana da imani zaka shiga aljanna lahin ka ba cuta maka ba so aka ce murji'a wata masaku suka yi riko bi anna ru'yata cewa ganin Allah tujibu kaunar mar'i fi makanin tujibu za ta wajattar da kaunar mar'i kasancewa wanda ake gani fi makanin cikin wuri wa muhaddisan kuma shi kasance fararre wa awwalu qawluhu suka yi tawilin qawluhu nadiratun bi muntaziratin wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadiratun sun kace nadiratun muntaziratun mai jira dai ba mai gani ba muntaziratun mai jira wa hu hadawun ibnu badal ya ce wannan kuskure na li'annahu la ta'adda bi ila saboda intazara bashi ta'adda da ila bashi ta'adda da ila da ila ko kamar yanzu Allah misali in mun kace nazara ila fulanin ka ga nazara shi ke ta'addiya da ila amma baka cewa in tazara ila fulan sai ka ce in tazara fulanan shi in tazara shi na ta'addiya bi nafsihi bai ta'addiya da ila amma shi nazara shi ke ta'addiya da ila nazara ila fulanin ya debi wane nazara ila kaza nazara ila sama'i nazara ila sama'i amma baka cewa in tazara ila fulanin sai dai in tazara fulanan don haka kenan kaga wannan kauli nasu ba na yace mi huwa dawon kuskure na li'annahu saboda cewa shi intizira la ya ta'adda bi ila ba shi ta'addiya da ila sun kala sannan ya kwadi nahu ma ta kaddame da abin da ya gabata sun kala sannan yace wa ma tamassaku bihi fasidun abinda ainihin su murji'awa da mu'tazilawa da hawariji sun kai riko da shi fasidun batacce na liqiyamil adillati domin tsayi hujjoji ala anna Allah ta'ala akan cewa Allah mawjudun samammina wa ru'yatu ashe kenan ganin Allah fi ta'alluqi habil mar'i bi manzilatil ilmi fi ta'alluqihi bil ma'lumi wa ru'yatu ganin Allah fi ta'alluqiha garatayyatu bil mar'i ga wanda ake gani shine Allah bi manzilatil ilmi wannan matsayin sani na fi ta'alluqihi ga rayuwa garatayyuwa ta bil ma'lumi don da an ka sani ashe kenan kaga na ta'allaka bil ma'lumi sanin mu ya ta'alluqi ga Allah Allah ma'lumi ne wanda ake sani na in ka diba sanin mu ya ta'alluqi ga Allah kenan ashe kenan tunda sanin mu ya ta'alluqi ga Allah ko ganin mu zai ta'alluki ga mar'i shine Allah subhanahu wataala wa idza kana ta'alluqul ilmi bil ma'lumi in ya kasance ta'alluki sani bil ma'lumi da abin sani la yujibu hudusahu ba shi wujud da zamanin hadisi fa kadhalika mar'i haka nan shi ma wanda ake gani ru'yatuhu la tujibu hudusahu qala yace ta'alluqu suka riko kuma bi qawlihi da ne ta’alladu haka la tudrikuhu hul absaru wa bi qawlihi ta'ala li Musa lan tarani baka gani na Musa ce rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani lan harfu nawyin wa nazbin wa istiqbalin lan tarani baka gani nan inda an ka ma. wal jawabu abinda ajwabi annal awwal akan na farko cewa la tudrikuhul absaru annahu la yudrikuhu al-absaru fi dunya akwai lawurin nan annahu la yudrikuhu al-absaru fi dunya nan duniya idanu ba su ganin Allah jam'an wannan hadawa ne baina dalilai al-ayataini tsakanin hujjoji na ayoyin ga guda biyu dalili na aya guda ya guda ana ganin Allah subhanahu wata'ala wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbi nadiratun ashe kenan fil qiyamati fil ahirati nan kuma la tudrikuhu al-absaru fi dunya kaga shikenan wannan an yi jam'i ko wace aya ba ta yi kaura da wata ba amma in banda haka sai a ce ana iya samun kabra amma nan babu kabra saboda me wannan aya tana bayani akan ganin Allah rana alkiyoma wannan aya kuma tana bayani akan rashin ganin Allah nan duniya wabi anna nabiyal idraki sannan kuma kore gani kore sani la yaltazimu nabil ru'yati ba shi kore ainihin gani din A bi anna nabiyal idraki ko da sanin haƙiƙanin abu la yatazimu ba shi zantar da nawayar ru'yatu ko ruwa gani li imkani ru'yati shay'i saboda shi na yiwa kaga abu min gairi a hadatin bi haqiqatihi zaka ga abu amma baka zagaye da haqiqanin shi ba wa min sani shi kuma can daga nabi inda ce lantarani suka ce wannan hujja ta gare su lantarani gashi nan Allah ya ce wa Musa lantarani ba ha gani na almuradu abinda aka nuhi lan tarani fi dunya ba ka gari na nan duniya jam'an aidan shi ma jam'an baina dalalil ayataini jam'i na an kai nan shi ma baina dalilai ayataini akan ainihin hujjoji na wannan ayoyin guda biyu akan jagoranci wannan ayoyin guda biyu ayawacin ta farko wujuhun yawma idan nadirta ila rabbi hanadira tana ta nuna ana ganin Allah lan tarani ta nuna ba a ganin Allah ya za mu yi jam'i nan nan ba su yi kabra ba ma'ana bata lalace ba kuma a samu kabra ba kuma da ma abinda maluma sun kace dalile ne aula min ihim ala ahdihima balle nan bai wa da ku wani ashe kenan nan ga sai mu ce wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadiratun fil ahirati fil jannati fil mawqifi fil ahirati an gane wannan ko lan tarani rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani fid dunya wali an na yi saboda ko da abu la ya katali ihalatahu ko da abu ba shi gudun ihalatahu rashin samuwa ta ma'amma ja a tare da abin da zo min al-ahadith ga hadisai a sabita tabbatattu ala waqil ayati daidai da wannan aya wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadiratun qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara kaga wannan in ka ji ba daidai da wancan ko sai ce wa qad haqiqatan laqaha al-muslimuna kuma dukkanin musulmi talqaha sun karbi wannan hadisan bil qabuli da karba min ladun sahabati wa tabi'ina daga sahabbai har zuwa ga tabi'ai hatta hadasa ma kara ru'yata wa halafa salafa hatta hadasa ma kara ru'yata sai lokacin da wasu suka faru masu musun ganin Allah rana alkiyoma sannan kuma bayan wannan sun ka sa'a ma a salaful ummati al'ummar da ya kasance ta gabata daga ainihin adamu alaihi salamu har zuwa ga al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam sune salaful umma kuma suka saba musu wanzu fata labari kare fata labari alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya cikin karatu a karanta ina tambaya bayani da aka yi a kan sallama hmm. an ce mace ba za ta wa in wa mutum sallama in ajana ba ta ba shi amsawa eh. waɗansu malamai na islamiyya hmm. suna horon ɗaliban da cewa duk inda ɗaliban suka zama da ɗaya daga cikin malamin su su ce mai assalamu alaikum to ina suka malamin to ina suka samu wannan cewa duk inda ɗaliba ta ga malami ta mai sallama babu halacci akan wannan saboda cikin masaba ta malikiya cikin masaba malikin da dillahu anhu akwai sadda zira'i taushe tsauni ko jaye tsauni jaye kwaranga duk wani abu wanda za a taka lawa a ci mabanna gara jaye shi yanzu yarinya in ta ga malami ga hanya ta mai sallama yakan shi tare da aboki ne kuma ko shi din bai da aminci da ita tunda mu hada ta ce babu halaccin shiganta da hanya shi tsaya shi magana da ita dan wannan kamar ya bude koha wani shi ma shi mata sallama din ko ta wani sallama wanda ba shi ba kuma abin da ke faruwa kenan mushahadatan an yi ta gani shi na ta faruwa irin wannan hukuncin hana bara cikin masallaci babu halacci babu halacci akan hana bara cikin masallaci masallaci wurin bara ne babu komai a bara cikin masallaci ya halatta sai ma mata kaya na gyaran jiki a addinin musulunci ana sai babu komi inda ba na koilin ba irin masu wanda canza fata jiki ba amma irin masu gyaran kai duk wannan ana yi irin mai wanda ke gyara kai babu komai an samu a yi amma dai wanda ka kwalɗe hatar jiki shi canza mata launi wannan shi an ka haramta wannan haramna bisa ga bisa ga ijma'in maluma dukkanin maluma sun yi ijma'i akan haramcin kwai da shi kam ba halatta shi ba mun yi bayani ce inda ka hito an yi irin wata tambaya can wadda ke ta gabata ko an mun kwali da na Abu Sa'id radiyallahu anhu wani bawan Allah shi na roƙo a wata ‘yan uwa musulma da ta zamba ba Allah ya gafarta mata eh eh ya wadatas ya wadatas shi ma jama'a mutum guda an yi sallama ya wadatas jama'a idan mutum guda mayar shi ma ya wadatas na'am na'am akwai wani bawan Allah da ya rasu kuma ga wata bai Allah ta rasu suna neman addu'a hmm? eh? akwai wani akwai wani yaro shi ma kuma wanda Allah ya karɓi rayuwa ta yi sun zan so uku kenan akwai mazago akwai mace guda suna bukata a wai musu addu'a Allah shi gafarta musu mu karanta musu qul lafa kafa goma sha ɗaya ko wace da bismillah bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu